masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. To yau dai rana Alhamis ce 26 ga watan Satumba. mu na yau da gobe zai yi magana ne akan kiwon lafiya, inda yau za mu yi magana kan laluran nan da mutane da dama sukan kamu da ita ta a bambanta launuka wanda wasu sukan samu wannan matsala a rayuwa. wani lokacin ga yadda binciken ya nuna akan haifi mutum ne a haka nan wani lokacin kuma kamar ban sai da zan faɗe shi da hausa ba wasu ƙwayoyin cuta ne haka nan suke affecting idanun mutum su haifar mishi da wannan haka yake Yusuf muna tafa da ƙarin bayani. to aikin ga ita kanta wannan wakila tamu aisha a hawa umar ta yi tattaki ta samu jin ta bakin likita don gano me ke haddasa wannan cuta da kuma ta ya za a iya magance ta mm-hmm. hawa dai ta tuntubi jama'a eh. muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sannan kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe layinmu don mu ba ku dama ku kira ku yi tambaya ga likita a lambar mu dai kamar kullum bata sauya ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce, shin me kuka sani dangane da lalurar kasa bambanta kala ko kaloli wanda ake kira da colorblindness a turanci ga kuma yadda kuka amsa mana. To ga Amina mai wasiƙa mu ta farko ko kuma mai ra'ayi wanda ya rubuta na farko shine Abubakar Yahaya Albani ya ce salam yau da gobe mai sa ango ya mari amaryarsa in ji masu iya magana. Gaskiya na daɗe ina jin wannan batun amma ba ni da masaniya akan bambancin kala amma dai za mu saurari cikakken bayani daga likita Allah ya ƙara ɗaukaka ku duniya da lahira. Mun gode. To sai kuma amsar Maryam Aminu Kano mai da garko inda ta ce Assalam fatan alkhairi a gare ku ni dai ban san wannan cutar ba amma hakan na faruwa da ni idan na daɗe ina kallon hasken waya. To shi kuma Muhammad Abubakar Bulami Kindawo to na dai kila sunan nan dai to a <laughs> bulani ne koko bulami Kindau daga jamhuriyar Nijar a jihar Tawa ya ce yau da gobe ikon Allah hakika mukan kan ba mu da masaniya akan wannan lalura saboda haka muna tare da ku a bakin rediyon mu don jin wannan bayani. To sai kuma Suleiman S. Fulani hura girke shi ma dai Allah na faɗin eh, suna. Hura girke ne. Hura eh, girke. Hura girke. Ya <laughs> ce Assalam yau da gobe. Ni dai yau ina muku fatan alkhairi zan kasance da ku domin jin ƙarin bayani yau da gobe a tashi lafiya. wato mansar baba wuro na faɗa tare da tasu ismail zita gozaki suka ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku gaskiya ba mu da masaniya kan maudu'in nan naku na yau amma za mu kasance da akwatin rediyon mu domin jin yadda abin yake ku tashi lafiya To sai kuma amsar mu gaba daga Zainab Modibbo inda ta ce shi ciwo ne wanda ake gada a wurin iyaye kamar yadda ake samun sikila. Shi ma ta jinin iyaye ake samun shi idan kamar yadda in sikila genotype ya kasance AS da AS to akwai yiwuwan samun SS. Amma mafi yawancin shi an fi gadon shi daga wurin mahaifiya. Iya abinda na fahimta kenan. to aikin ga wannan sai mu bari mu ji ta bakin likita eh, eh kwarai da gaske to ado salati goma ga annabi daga rijau ya ce malamai dai sun ce ban sani ba ma rabin ilimi ne don haka yau da gobe ni ba dai ban taba ban wata ban da wata masaniya akan wannan maudu'in naku na yau za mu kasance tare da rediyon mu domin karuwa da abin da za ku faɗa mana To shi kuma LB mai nama ya da gungume ya ce, Salam yau da gobe a gaskiya shirin ku na yau a gaskiya shirinku na yau da gobe shine abin sauraro domin muna karuwa da shi <laughs> to mun gode tawasha Allah to kin ji shi kuma Aminu Adamu Malam Maduri cewa ya salam yau da gobe ikon Allah to hakika na san cutar dundumi <clears throat> ya ce ya san cutar dundumi ko wadda ake kira color blindness a turance cuta ce da cuta ce ta rashin bambance kala Allah ya kare mu da lafiya ya kuma ba mu lafiya. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Muhammad Siraju Gelobawa to kai ma Allah sana faɗi sunanka daidai. Ya ce salam yau da gobe. Lallai yau kun ɗauko maudu'i mai matuƙar muhimmanci domin wayar da kan al'umma muna jira mu ji ƙarin bayani. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar don jin tattaunawar da ta yi da jama'a dangane da wannan batu namu na yau. Nura Baka. Ka san matsalar rashin iya bambance launi wadda a turanci ake kira da color blindness? Mm, gaskiya ban taba jin wannan sunan cutan ba sai yanzu. Mustapha Abdullahi Jadadi. Ka san matsalar rashin iya bambance launi wanda a turanci ake kira color blindness? Gaskiya ban sani ba, amma dai ina da masaniya a kai saboda akwai mutane da suke fama da irin wannan cutar. Sai dai ba zan iya faɗa miki sai hancin abin da suke fuskanta ba saboda bani da wannan matsala. matsala ɗin amma dai akwai mutanen da ba za su iya bambance tsakanin fari da baki ba za su iya bambance tsakanin kore da shuɗi ba za su iya bambance tsakanin zare ma kuma da allura gaskiya ban taba jin ana wayar da kan al'umma kai ba amma dai ni kashin kaina na taba yin bincike a kai saboda na ɗaya ma dai akwai ɗan uwana wanda yake fama da wannan matsalar so na yi bincike a kai na ga menene makasudin irin abubuwan da suke haifar da irin wannan matsalar wani lokacin ga yadda binciken ya nuna akan haifi mutum ne a a hakanan wani lokacin kuma kamar ban sai zan faɗe shi da hausa ba wasu ƙwayoyin cuta ne hakanan suke affecting idanun mutum su haifar mishi da wannan matsalan wannan shine abin da zan iya tunawa game da binciken da na yi akan menene yake haifar da wannan matsala ta rashin iya bambance kala har kai yanzu da muke magana nan da ke yana kan magani ne na san an yi ta yawo da shi a asibitoci da dama har a kasar waje ma an kai shi saboda wannan matsalan saboda baya ga wannan matsalan ma kuma yana faɗin cewa baya baya gani da kyau ma'ana baya iya hango abin da yake nesa da shi sosai daga wannan matsalar ta fara saboda na san shi eh, kamar da ce miki gidanmu daya yana gani so amma daga baya bayan ya fara samu ya fara fuskanta wannan matsalar sai aka kai ga lokacin da sai yake gaya mana cewa yanzu baya iya hango abin da yake nesa duk da kuwa cewa yana akan magani ana yawo da shi a asibitoci da dama har kasar waje an tafi da shi saboda wannan matsalar amma kuma har yanzu dai Allah bai sa aka dace ba har yanzu yana fama da wannan matsalar Gaza Yakubu. Na ji wansu suna maganin color blindness amma ba zan yi in ce exactly me ke faruwa da su yadda ba za su iya su bambanta kalo ba. A wani lokaci za ka gan wani yana kira fari a ruwan toka. Amma tunda bai taba faru da ni ba ni ba zan iya magana ko kuma in ce me damuwan yadda ba za su iya su bambanta colors ba. Binta ku Shu'aibu idan aka ce color blindness wato rashin iya tantance launi shine mutum ya kasa bambance ko kuma tantance kaloli kamar green, blue da yellow. Shi ba shi da yadda ake magance shi ba a magance shi sai dai ana iya amfani da glasses na a dan taimakawa mai cutar ya dan iya tantance kaloli. Saliha Abdullahi Kasu. Shi dai color blindness kamar a ce yadda mutum zai tantance kaloli. Dai abin da na sani kenan. Ai shi kamar gado ake yi tun daga kan iyayu kakanni. Shawara dai su je asibiti. A wasu Laiman. Color blindness dai ba wai dai a ce mutum ya makance ba ne. Abu ne wanda za a ce mutum ba zai iya bambance tsakanin kaloli ba kamar su green ya lura da kuma biyu akwai mutane dai da dama da za ka ga za su ga kamar red wayansu su ce irin pink ne ko kuma maroon ne da waɗansu ma sai ka ga irin ma sun ga kala din ba ko ana musu magana irin za su ma suna argue cewa ai kala ɗin nan ne to shine dai abin da na sani kuma wannan color blindness din ana iya a ce kamar gado ne waɗansu na editing din shi ne daga iyayensu to waɗansu dai sai ka ga sun je wurin likita akwai wani lenses irin sunglasses da za sa da zai iya correcting musu wannan kala din waɗansu kuma zaka ga sun je field kamar graphic design aka da dama zaka zo ka ga sun abunan din colors aka shawara ta dai a nan shine idan ka ga kamar ka fara fuskanta wannan cuta na color blindness din sai ka je gun likita don shi kadai ne zai iya samo ma mafita sunana ibrahim abubakar plan shi wannan cuta ta bambance kalo wanda suke yi majority maza sun fi yinta sakamakon cewa su ne suke yawo su je nan su je nan ba kamar mata ba duk da mata ma suna da shi duk da suna zaune a gida amma dai maza sun fi samun wannan cuta amma cutan ba wai ha kawai ake ɗaukanta ba an fi yin gadonta sa'annan kuma su mutane ne wanda idan suka kamar blue blue ɗin ne amma his ce reg ne ko black ko wani waye idan ka faɗa musu blue ne his su nuna masu cewa ga yadda suka ga abun kuma su a haka yake a wurinsu sakamakon cewa su a haka suke ganin shi a idonsu hanyoyi da za a bi a magance bai wuce hanya wanda idan aka faɗa maka kana da wannan cuta kai accepting akan cewa eh ka yarda kana da wannan cuta direct ka tafi wurin likita ka je ka su duba ka tunda akwai likitoci wanda su professional ne a part of wannan abin ko kuma tunda daman kana gani sai kawo kan intanet ka yi sacin ka ga ya yanayi kuma a ina ake yi kuma ina ya kamata ka je ka yi sai ka je ka samu maganin wannan cuta da kake tare da ita. Abubakar Muhammad Nasar. Cuta ce wanda wasu daga ciki wanda suka kamu da ita ba sa iya bambance launin kala wanda in suka ga fari za su iya ce ma baki ne idan suka ga ja kuma za su iya ce ma kore ne to cuta ce wadda ba fiye ɗaukanta a gari ba ka gadanta ake ban da ban san masu cutan ba amma kuma na karanta cuta ce wadda idan ka gaje ta ana warkewa amma kuma warkewan ta mewa ka dinga ziyartar likita ka mishi bayani akan cutar da kake shi zai dora ka kan magani domin ka samu sauki Muhammad Abba eh na san cuta ta rashin iya bambance launi na kaloli wato abin da akan kira shi da color blindness a turanci tun yana da wannan cuta ta color blindness na rashin iya bambance launi na kala za iya samun cewa baya iya bambance wasu kaloli musamman ma kalolin da suke da kusanci da juna kala misali baya iya bambance tsakanin eh, ja da maroon da pink da dai irin wannan kaloli masu kamanceceniya da juna ina eh, dai san wanda suke da wannan cuta kuma hanya ɗaya da suka bi shine suna zuwa wajen likita suna ganin shi wanda yake taimaka musu ta hanyoyin da asibiti su samu sauki a wannan cuta yawanci ma ka glass ne ake basu wanda zai iya gyara musu karfin ganin su da zai taimaka musu wajen iya bambance kala abdulkadir muhammad kabir ka san matsalan rashin iya bambance launi wato color blindness a turanci eh na sani ka sani game da wannan matsalar shine kamar color blindness wanda ake kira da turanci wanda mutum baya iya bambance launin kaloli kenan cuta ce wanda mutane suke samunta suke fuskantar ta most especially kamar mata sun fi kamawa but itself diagnostic kenan ko abinda za ka iya ganewa sannan idan har ka gane cewa baka iya bambance kalolin za ka iya tuntubar asibiti sai su duba su yi maka correcting din shi daga nan Allah ya bada sauki za ka iya ka dinga bambance kalolin aisha salisu muhammadu ban taba samuwa da wannan cuta ba wasu suna cewa cuta ne wasu kuma haka ake haifansu da su wani haka allah ya halicce shi baya iya bambanta kala wani kuma yakan samu cutan ne bayan rashin lafiya na ido amma abu na mahimmanci kan kaloli akwai wasu daban ne musamman ba su san kala ba kana da lafiyan ido amma ba za ka iya bambanta wannan kalan da wannan kalan ba Ina san akwai mutane da yawa wanda idan su lafiya kalau suna gani komai na faruwa daidai amma idan ya ga bulu ba zai fanfanta maka bulu da baki ba zai ga bulu mai duhu sai ya ce maka baki ne to wannan ba sa iya bambantawa ne haka suke idan ka je asibiti akwai yadda suke suke correcting din ta Musa to ya taba faruwa da ni lokacin da nake makaranta secondary lokacin da nake SS2 muna cikin rubutu sai abokanai na da muke zama tare da su suke faɗa da biro sai ɗaya ja biro a hannu sai shige min ido tun lokacin na ido na ta dama na ke dan samun matsalan bambantan kala da kuma wayansu abubuwa da ke da nisa ba na iya ganin su sosai sai dai in sun zo kusa da ni kuma dole ne sai ta kasance akan kala ko da rubuci ne sai da an yi mani kala har zuwa lokacin da aka zo aka yi gyara aka yi min operation akan idon na samu sauki. Muhammadu Abdulkadir. Eh na san da ita amma ba ta kama ni ba. Akwai wanda na sani yana da ita. Yana amfani da gilashi. da birni wannan ya shafa. zancen da zanihi zancen ciyon idanu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkar shirin namu za mu bude muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye amma kafin nan ku dan shakata da wannan wakar. Yayi hasara hababba kowai rishi idanu nan ce yayi hasara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu sonai rishi idanuwa shata muna gudu ne tunda ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi tunda ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu To masu saurare kun ji wannan waka. To har yanzu dai a kan layi kai tsaye yanzu muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako wanda zai ɗanyi muna sharhi dangane da wannan lalura. Dr. barka da warhaka. Yau barka da warhaka. To Dr. za mu so ka ɗanyi muna ƙarin haske dangane da ita wannan lalura da ta kan samu wasu mutane da suke zamana ba sa iya bambance launuka ko waɗansu a kala da za a ce ya shafi shuɗi ko tsanwa ko wani dai da suke samun matsala a game da wannan kaɗan yi mana ƙarin haske. Na'am, ita cuta ta color blindness ko kuma rashin iya bambance launi cuta ce wacce take ana iya kamuwa da ita mafiya yawancin mutane ana haifar su ne da ita wasu kuma kamuwa suke da ita a cikin bayan sun girma. waɗanda suka same ta aka haife su da ita yawanci suna ɗauka ne daga mahaifiyarsu saboda cutar tana ana kiranta x-linked recessive disease wanda yake ta eh, ɓarɓar mahaifiya x chromosome ne yake ɗaukan shi saboda haka kuma zai kasance sai mutum ya ɗauki yana da defect a duka guda biyun sannan zai iya samun shi so shi yasa kuma ta fi kama maza akan mata kusan za ka iya cewa kaso eh, mafi yawa waɗanda suke da cutar maza ne ba mata ba eh, saboda kasancewa ta x-linked recessive tunda mata x chromosome guda biyu ne da su so ɗayan yana taimaka ɗayan abin da yake faruwa shine ah, dan adam Allah ya halicce shi da abubuwan da suke sa shi ya iya gani kala biyu ko waɗanda ake kiran su rods ko waɗanda ake kiran su cones waɗanda suke kula da harkar launi ko kuma na ce colors su ne suke zama wani zubin defective suke zama ba su da kyau sai ya kasance mutum ya kama da wannan ciwo ah, kuma ah, ana iya zuwa a ga likita don ya gani sannan kuma ana iya ba da kamar abubuwan da suka shafi eh, kamar lens ko kuma wani eh, mudubi da zai taimaka mutum wurin gani akwai kuma waɗanda kamuwa suke da cutar daga baya wannan kuma ya fi illa sosai saboda waɗanda aka haife su da shi yawanci yana nan yanda yake waɗanda kuma suka kamu wani zaun za ga abin ci gaba yake to wannan ya fi illa akwai kamar masu ciwon glaucoma akwai masu irin kamar waɗanda suka samu kamar shanyewa ɓarin jiki ko na ce stroke akwai kuma kamar magunguna ma kamar irin su chloroquine haka sukan dan janyo irin wannan matsala ta rashin iya bambance launuka. a ah, likita na ji ka ce magani da suka shafi chloroquine wannan wanda mutane ke yawan shan shi kana nufin shi ma yana iya kawo ah, yana iya haddasa wannan matsala? eh kwarai da gaske yana daga cikin abubuwan agent da suke iya janyo color blindness to sannan kuma wato akwai wata mai sauraron mu Zainab Mujibbo ashe dai gadin shi ɗin dai ake yi e ana gadon shi kan mafiya yawancin masu cutar yawanci gada su suka yi to um, um, akwai wacce ta ce wai tana kallon um, watan wayanta waya. kuma mm. bayan ta in ta daɗe tana kallo hasken sai ya mm. sa yana mata dishi-dishi hakan nan ba ta gani sosai yana da alaka da wannan cutar colorblindness ɗin koko A'a ba lallai ya zama yana da alaka da shi ba da yake shi cuta ta color blindness abu ne mai saukin ganewa yawanci ba ma sai ka je asibiti ba akwai uh, applications a waya akwai kaman chat ɗin da ake amfani da shi ana kiransa ishara chat yana da yana da saukin samu a intanet zaka iya gani ka kalla za ka iya ganewa cewa ko kana da color blindness ko baka da shi. Ah, likita ka ya muna kace menene wannan shi wannan shafin da kake magana? Ishihara chat sunan abin. Ishihara. Eh, chat so idan mutum ya nemi waɗannan za ka iya zuwa ko a online za ka iya ganin shi maybe ko mutum ya printin ko kuma ya kalla ma a waya zai iya ganewa ko yana da color blindness ko ba shi da shi likita ko za ka masu amfani da yanar gizo ina fatan da sun eh, ji wannan shahara chat eh na so ya dan yi mana spelling yadda ake rubuta shi idan masu sauraro su ƙara fahimtar yadda za su rubuta shi Eh, sunan dan abin nan ne dan japan ne wanda ya fara kirkirar abin a lokacin yaki ina ganin sun da zamanin da can amma yanzu ana amfani da shi eh, ishira ne nake ga eh, wannan din kamar dai da hausa ishihara to to Allah ya sa masu ga kuma kira na shigo mana daga Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam ajiya barka da lafiya Barka mu da wannan lokaci ga dakta ga likita. kuma Dr. Yusuf Aliyu Aranda barka da lasariya. To barka dai Malam Murtala. a ah, Malam Murtala yau ka fara da ni? To masha Allah. To rago da Hajiya Amina. To gaskiya tambayan da muke son ma dakta shine cewa shin tunda na ji ya ce yakan iya yiwuwa ma a gada musamman gurin mahaifiya abin tana da shi. To akwai rigakafi ne da ake yi ko kuma kamar yanzu mu da muka ji yanzu ma da kuke magana ne na a google na na eh, dictionary na fara dan research na fara gana abin da gaskiya ban ma san da wannan cutan ba mm. to shin za a iya rigakafi ne ko kuma ni yanzu misali tun da kila ina ga ina gani tangaran na ko da abu da zan ma yara na ko kuma yaran yan uwa na ko da wasu mutane ba su shawara ni ma ga mataki ko asibiti ne za mu je ko za mu je ne a rubuta wa magunguna a kemis mu dinga sha dai ana sa dakta ya fahimci tambaya na ta wato ko akwai rigakafi dakta um, kana tare da mu akwai kamar uh, vitamin A vitamin A yana da matukar mahimmanci wurin uh, yanayin gani na mutane mm. so ya kamata a ce yara suna da ko dai ana ba su supplement na vitamin A ko kuma wannan uh, a bangaren kamar gado gado din ko kuma wani abu babu wani rigakafi da mutum zai iya bayarwa da cuta ce wasu take tana samun mutane kuma mafiya yawanci ba ta da wani cikakkiyar illa haka a tsawon rayuwar mutum kawai dai watakila kalan ne mutum baya iya gani ko kuma baya iya ganin ta sosai baya iya gane su sosai sai ya dan kamar yadda kowa zai iya ganewa da cikin sauki To a likita muna da wani kira daga jamhuriyar Nijar mm, wa ke magana to daga jihar Niger to to daga jihar Niger Assalamu alaikum Wa alaikum salam Ina magana da Ibrahim ne yankin hula a garin Mai Gode a Kimba To Malam Ibrahim muna jin ka Amina Amina Kadigan Maniya na farko dai na son da likita tambaya akan misali za ga kamar tsofaffi haka da mutum ya hmm. kai fagen tsufa sai ka ga mafi yawanci makanta na samun su. Hmm. To misali kamar mu matasa wani irin mataki ne ya kamata mu ɗauka ko ko ci hanya ce za mu bi wadda mu Allah ya kare mu ga wannan mu samu sauƙin wannan al'amuran tambayar da nake ma likita kenan. To kaman a ban waɗanda suka tsufa akwai abubuwa da dama da suke janyo makanta akwai kaga glaucoma wanda yake eh, sai da kan daga farko sai an gane ta idan an gano da wuri mutum ya je asibiti an gano yana da ita da wuri za a iya dora shi akan magunguna da kuma kaman eh, magunguna da wanda za su rage saurin yaduwar ita cutar wannan zai taimaka wurin rage samun makanta mutum idan ya tsufa akwai yawan zuwa asibiti wani ce zuwa asibiti ana ganin likitan ido yana duba lafiyar idan mutum zai taimaka sosai gaskiya wurin kare irin waɗannan abubuwan musamman kuma ga masu sauran cututtuka kamar irin su diabetes ko kuma masu irin cututtukan da suka shafi kamar irin su stroke ko kuma cututtukan zuciya da hawan jini da sauran sauransu duka waɗannan cututtuka ne waɗanda idan mutum yana da su kamata ya ce yana zuwa likita bayan likitan da yake gani kuma yana ganin likitan ido shi ma zai taimaka wurin gano ko mutum yana da wasu cututtuka na ido da za iya su a nan gaba. Mm, wani tambaya kuma da nake da shi shine na ga mutane kan ce wai um, um, ja um, kalan ja shine wanda mm. idan mutum na yana dauke da wannan lalurar lalurar color blindness din baya gani eh ai yawanci dama akwai kaloli akwai abin da ake kira color spectrum akwai ja da green da kuma ah, blue da yellow wato ja da kore da shuɗi shi akwai hanyoyin da suke bi wasu pathways da ake kira so waɗanda ba sa iya gane mafiya yawancin masu color blindness ba sa iya gane bambanci tsakanin ja da green to kin ga idan kika kalli wannan abu ne mai hatsari ma musamman a kan harkar titi idan ka kalla za a ga cewa ja da green su suke nuna cewa ko mutum zai tsaya ko mutum zai tafi so waɗannan kalolin suna da su suka fi kowanne yawa a waɗanda suke da ita wannan cuta ta color blindness akwai kuma waɗanda ba sa iya gane bambancin tsakanin blue da yellow amma ba su da yawa sosai wato kwata-kwata ba sa gane kala ne kwata-kwata ba sa iya ganin kowace kala ikon Allah yanayin rashin ganin ya bambanta tsakanin wanda ya gada da kuma wanda ya kamu da shi daga baya? A'a ba lalle ya bambanta ba kowanne mafi da yawancin waɗanda aka haife su da shi waɗanda suka gada da yawanci za ga cutar tasu ba ta da ba ta da bannan sosai kamar ce kamar is not severe ba ta kai karfin wata yi tsanani haka nan ba eh, wanda ya same ta ba wanda ya same ta za ga yawanci cutar ci gaba take da ƙara lalacewa da sauransu so wannan watakila zai iya sawa karfin cutar tafi yawa a wanda ya sami ita bayan ya yi girma. To likita kamar yadda ka fara bayani yadda za a iya yin rigakafi ga su yara wato kana da kenan tun da ka ce za a dinga ba su uh, magunguna wanda suka shafi dangin shi vitamin A to kamar mutanen da suke Najeriya za su iya dinga ba 'ya'yansu karas da yawa suna ci kenan? eh to abin da na yi magana shi ne ah, shi ba wai zai kare daga color blindness ba ne ba shi vitamin A din amma dai zai taimaka wurin inganta ganin su so wannan zai iya taimakawa sosai wurin inganta ganin waɗanda suke gani amma waɗanda suka gaji color blindness misali vitamin A ba lallai ya wani masu amfani ba wurin hana su wurin gyara masu gani to dakta daga karshe akwai wani shawara da zaka ba wa jama'a Eh, to shawarar da zan bayar dai gaskiya shine mutane a ci gaba da kula da lafiya musamman lafiyar ido kuma abu ne mai kyau mutane a ringa zuwa a je wurin likitan ido saboda ya dudduba idan ya gani ko da akwai wani abu musamman glaucoma din nan za ka ga tana it's common kuma lokacin da ake gano ta Eh, tana yawan addabar mutane kuma lokacin da ake gano ta lokacin ta riga ta yi illa sosai mm. to amma idan mutum ya je wurin likita ya gani da wuri aka gano cewa yana da ita aka dora shi akan magunguna ya bi kuma dokan magani sai ka ga cewa abin bai ta'azzara ba To, dakta mun gode kwarai da gaske sai kuma insha Allahu idan mun sake gayyato ka a wannan zauren namu domin kai mana karin haske kan wani batu. To, ni ma na gode. ta masu sauraro da fatan dai an samu eh, karuwa mun san dai mu mun karu akwai ana ko magana ana ko magana tun da kin ga yanzu ai gashi mun ƙara sanin cewar ana ma gadan ita wannan lalura. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. mai idanu mai kumbure idanu madari lalanciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanun na ta keke da kaga idanun na hawaye sun yi ja kamar idon maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum waltsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum waltsaye